kwanaki na abinan gidan da da ko a wajen wani da gidan nan ko zan da da da a ke fito da miji wanda za a ɗaura aure tabbas

son kuma ina yi masa ka ce wa hanci da maza ke sauri jinar da ya da birane a yi an ba ta lokaci a kuma a ruwa an ba tilas ne idan lokaci ne ba da Allah da kaza ka a hankali ta zaɓi mijin da take so har kan ka fito mata da miji na ke ta aura kamar ta a zuwa lokaci kaɗan don ba lokaci ɗan ke ba. Masu akwai hankin iyaye a kan ɗa, haka kuma akwai hankin ɗa a kan iyaye. To Allah ka ba ta nutse a hankali ta samu mijin da imata daidai ta zaɓa ta bauti ta wangaje ko ko a karatun da kika shi ka baka ji baka ji da mamana take mai shi ne saurari da ladabi da biyayya da sannan jini mai kamala cikakken zaci to sai kuma da samu ina ganin ko kuma kamata ce ka ba shawarar da zan ba da ta yi ma umarni da abin da mai zafi da sanarwa a yau sama da yana gudana da shi na cewa ana guda hudu dukiya kyau na sama ko addini wani sallallahu alaihi wasallama ya ce yana umartar da dama ƙarfin abinciyar addini amma na ji daɗi da kace ka samu wanda tsari waɗannan abubuwa guda to ba sa wani shirin da ne ya ne gaskiya ne Allah ya sani Allah ya sani amma matan ka ce kan shirya Thank you. 所谓的是，没有人气的，人气都没有的。第三，在北京，自然也就没有人气。第四，在南方，也没有。 kasashen a cikin guda goma da ke a samu guda ƙwarara na kirki sauran uku na yau da rani da sa ana cikin da ke Insha Allah a cikin abin

ka san magani saboda kasancewa zamana da kai kakan bayan shawarwari masu tafi wanda suke kasan matakin da shi a cikin rayuwa ce ka san wata annan na hankali yake mutu wata kamar da ya yana mai masu da ya zama a rubutu da mataki ce haka ne kusan da koren lokaci mutum da sabbin da ya zuciyarsa kuma a kowane yaushe kan shawarar da ka bani ba ga ita na fiya hawa kanta ba mu ka ga ka ba ji ba makaranta inda ka ba shawara ka ba da sun da aka yi ta makaranta ne su ka so ba ta ta kuma ta tara zuciyar kai ba kuma su abin da ta faruwa kuma haka ne ba abin da kuma zo kuma kisa ko wani abu a zuwa cewa kuma a yi tsautsaye ne musamman kuma kuma da so ya ran da ta zuciyarka yanzu Ahmad dan akwai abin da ni da so maka kuma

da musulmi alhamdulillah wato wata tafiya ne sai na bayani wanda na ji daɗinsa musamman na da na na cikin zaman shi ne da zai samu labarin ya gina hanyoyi masu to ga magabatanta zo cikin sauƙi ya zama da magana amma shi har ya zama to na maka haka ne to da sani shin ta aka yi wa a gaskiya ne wanda ta alƙawari da wani

wannan zai tafi mu samu ne duk abin da ko na ra'ayi ko duk da ya zama ne rana guda da su abin da kuma nake bukata abin Allah ya bada umarni a karɓar ne ya saka shi kuma ka ji daɗi wallahi kan zuba sauran jama'a wannan tsari suke da na a shiga wahala alhamdulillah da zaɓin da za mu yi kuma sai mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya 되나? 훨씬 예. 네.

Thank you.

soyayya ce kuma soyayya ne babu wanda ya haɗa ta da Allah subhanahu da shi zan yi amma

samu damar yaƙi ne kwanan da sun ci a gaskiya bisa ne da amana ta Thank you. 我这就把车往后面移一移，你说，刚才他把车倒了，他再重他才启动了，他没他刚才启动了，他了，他没倒，他刚才启动了，他没倒，他刚才 cewa ita ta san cewa kana da mutum da ka ajiye za ka aure take Ba ƙaramin ilimin kira kira, kuma ina shi a yi na fi sha'awar zama da suke. Kin ga suka zama ba ta da ta zama gaskiya zama da wani Thank you.

sosai musamman da bayan da shugaban zamani da ya zai da kamar da shi Thank you. よしそれを。

就我们自己在那边开心，我们出来外面很开心，心宽，外面人怎么排练，可不管，在我有他们的情况下，开心，开心，所以说我们还是能够舒适，心情多轻松，心情多潇洒，心情多自在，心情多自在。 三生六死，五世七生，九世十生。

Thank you. wato bai gane ba Ahmad ya yi kira na yi wasu kalmomi da suke na ji daɗin su sosai suna samun wani ƙarfi a zuciya ta na zumunci na tsakanina da kai ana sarki wato kasan na kullum haka mutum yake wani samun ce ku sai dai yara godiya da zamantakewar yanci yake tsakana da kuma to har kuma ya eh, alhamdulillah karatu kasan ya kamata mu ƙara ci gaba da karatu haka ne to mu ga duk wani wani mu da mutu addu'a fakan Allah ya sa mu cin wani wurin to Allah ya ce mu ki da wannan to mu fara ji sai mu da biya sai mu na gode Thank you.

mai jiya na san ran mutane da suka da kuma kuna ciki a da mutuwar mai da su aka da samun idan mai gida ya dawo da ne ake karasa yake nuna

I'm gonna go to the